وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب مما لا يخفى على أحد أو مما لا يكاد يخفى على أحد أن هذا الدار دار الابتلاء وهو دار الدنيا فهي المسارعة بين الحق والباطل وبين المؤمن والشيطان اللعين الرجيم الذي هو أشد العداوة لبني آدم العدو اللذيذ عدو متمرد الذي لا يندفع عداوته مال ولا جاه لا يندفع عداوته مال ولا جاه ولا ينافسنا في الدنيا لكنه يريد ينافسنا في دار الخلود جنات النعيم التي أخرج منها وأبعد عنها إن الشيطان لكم عدو مبين فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب النار نعوذ بالله من هؤلاء معشر المسلمين فإن هذه العداوة قديمة النوع لبني آدم لأن إبليس اللعين الرجيم نسب العداوة لأبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه منذ أن خلق وإذ قال ربك للملائكة إن وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين رفض أن يسجد لآدم لماذا؟ للحسد ومن هنا بدأ نقطة العداوة بينه وبين آدم وبعد أن أدخل الله, أن أدخل الله آدم الجنة الجنة حاصده أيضا لم يزل في كيده وعداوته وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك وإذ قلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ماذا صدر من إبليس فأزلهما الشيطان عنها بأي وسيلة فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما أن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما دبرون فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوعتهما فطفقا يحتقان من ورق الجنة هذا إبليس من مكائده وبعد أن أخرج آدم من الجنة فقال الله عز وجل قل نحبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولم يزل إبليس بهذه العداوة بل نسبها إلى ذرية آدم وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم معشر المسلمين فهذا عدو مذل مبين وهو الشيطان إبليس اللعين الرجيم لذلك نادى الله عز وجل بني آدم فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزو عنهما لباسهما انتبهوا لهذا العضو فقال الله عز وجل أي يبين خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما هي فقال الله عز وجل في موضع آخر لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وهذا عادته بل طبيعته السجايا ومن مكايده أنه يأمر بالبخل وعدم الإنفاق في سبيل الله الشيطان يئدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومن مقايد الشيطان إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من أمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون فهذه الأمور رجس من عمل الشيطان لأنها تؤدي ابن آدم إلى غرب الله عز وجل ومن مكائد الشيطان أيضا النسيان والغفلة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان لذلك أخبرنا الله عز وجل في قصة موسى مع خضر فقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره كذلك في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام مع صاحبيه في السجن فقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه قال في بدع سنين وهذا من مكايد اللئيم الرجيم ومنها أيضا ترغيب الناس في التمسك بما عليه الآباء والأجداد من الآداب القبيحة التي توارثوها وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وهذا من مكايده معشر المسلمين فإن الشيطان له غرض لابن آدم وهو الأمران أولا أن يكون له قرين ومن يكون الشيطان له قرينا حتى قرينا والثاني أن يكون من جنده في النار إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نعوذ بالله من من هذه العقوبة معشر المسلمين فإن مكايد الشيطان عديدة كثيرة لا تعد ولا تحصى لكن تنحصر في ستة أنجاز أولها الشرك بالله فالشيطان دائما وأبدا يحاول أن يلقى ابن آدم في الشرك بالله عز وجل لأنها مثبت للأعمال فإن أسلم من ذلك وأيس منه جره إلى البدعة فإن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبائر البدعة هي عبادة الله عز وجل بما لم يشرع من جنس أو سبب أو كمية أو كيفية أو مك أو تخصيص مكان أو زمان وإن لم يتمكن من هذا انتقل إلى الكبائر الموبقات فإن كان العبد ممن سبق له الحسنى من الله عز وجل واستبعد عنها انتقل منها إلى الصغائر يزينها له ويسهلها ويسهله أمرها فإن أخر من ذلك وانتبه ارتحل به إلى التوسع في الباب المباحات من فضول الكلام والنذر والسلام والشراب وما إلى ذلك فإن تفطن لذلك ارتحل به إلى مرحلة أخيرة وهي المحافظة على الأعمال المفضولة وترك الفاضلات لهذه النكتة التي فهمها الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد الأعمال إلى الله أو أفضل الأعمال إلى الله لماذا؟ لأنهم يعرفون أن ترك الفاضلات والتمسك بالمفضولات من مكايد الشيطان معشر المسلمين فإن الشيطان إنما يتسلط لابن آدم في أربعة أبواب لأن الناس منقسمين إلى أربعة أرب... لا أربعة أقسام فالقسم الأول من مخالطته كالجزاء لا يستغنى عنها بحال من الأحوال يوم وليلة وهؤلاء هم العلماء أما القسم الثاني من كان مخالطته بمنزلة الدواء يحتاج إليه يحتاج إليه المريض أي من حين إلى حين وهؤلاء هي المعيشة أو المعاملة المعيشة من وظيفة وتجارة وزراعة أما القسم الثالث من كان مخالطته كالداع فهو ضرر محض خالص لا نفع فيه ولا فائدة وهؤلاء هم قرناء السوء أما قسم الرابع والأخير فهم من كان مخالطته حالات كله لا خير فيها بوجه من الوجوه وهؤلاء هم أهل البدع والأحواء نعوذ بالله من هؤلاء معشر المسلمين ما هو المفر من هذا العدو المبين وما هي وما هي الوسائل العلاج من هذه المكاييل فهذه الوسائل كثيرة جدا نشير إلى أبرزها منها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا هو صعب الصالحين وأعوذ بك رب رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولهذا قال الله عز وجل في قصة امرأة إمران فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يتعوذون من كيد الشيطان ومنها ملازمة الذكر على نحد نبوي لأن الذكر المبتدئ لا ينفع بل يدر ومنها الاستكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل ومنها المحافظة على قراءة القرآن لا سور منها بقرد من أغراض الدنيا ومنها مصاحبة العلماء والتلقي من أفواههم يقول الله يقول أذن القائل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ومنها تقوى الله عز وجل وهي رأس الأمر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسكرون معشر المسلمين فهذا العدو الذي إذا ناول غربه من من بني آدم فإنما يسخره في الدنيا ويستهزئ به في الآخرة ومثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وأما في الآخرة فيقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم عباد الله جري بكل واحد منا أن يتعرف إلى الوسائل والطرق التي يتحسن بها من الشيطان اللئيم وإلا فيكون منه ومعه بل ومن جنسه لأن الشياطين من كلا الجنسين من الجن والإنس شياطين الإنس والجن يلهي بعضهم إلى بعض زفرف القول غرورا نعوذ بالله من من من الشيطان الرجيم عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ينقوى ساقون هدب مريو أتكيشي شيني واتو suna ɗauke da bayani na wani tantagaryar makiyin wato 'ya'yan adam alaihi salatu wassalam in kana jin labarin maki ko kana karanta labarin maki su wancan makiyin duk labari ne idan kana neman maki na gaske to shi ne shedan iblis Allah ya tsare mu daga gare shi shedan adawa shi da yi shi ga 'ya'yan adam alaihi salatu wassalam da tsakiya ce ba cin yanzu take ba tun lokacin da Allah malaukin sarki da shi alaihi adam alaihi salatu wassalam ya umarci mala'ikun cewa su mai sujud sai suka yi baki ɗaya iblis shi ne kaɗai yake domin mi shi yana ji da kanshi yana ganin cewa sinadarin da Allah madaukakin sarki halitta shi da shi ya fi matsayi da fifiko kuma da aka halarci annabi adam alaihi salatu wassalam daga nan wurin sai wato aka ja layi na adawa tsakanin da annabi adam alaihi salatu wassalam bayan da Allah madaukin sarki ya shiga annabi adam alaihi salatu wassalam aljanna ya hore mai duk abin da yake cikin aljanna shi da matar shi hawa cewa su ci sai hana cikin itaciyar kwaya daya saboda wannan tsananin a kiskanin shaidan da annabi adam shaidan bai tsaya nan ba sai da wato ya je jawarsan annabi adam alaihi salatu wassalam ya shirya mai makidu iri daban-daban da karshe dai sai da wato ya ci wannan itaciyar da shi da hawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ga mana kisoshin a wurare da dama wannan ya sabbaba annabi adam da hawa da ma iblisun baki daya allah madaukin sarki ya ce to shi kenan ku fita ku je zuwa duniya dama aljanna a sama take sai aka fitar da su aka yi da su kasa a bayan kasa har irin wannan gagarumar nasara da shedan ya samu ba ta sa ya aji wannan kiyayyar ba shirya wa Allah da sarki alkawali cewa tun da fa aka tsine mashi inda shi shaidan saboda dalilin annabi adam zuri ya su baki daya sai ya halakar da su sai dai bayan allah na kirki masu ikhlasi to wannan shine rigimar da muke ciki tun da har yanzu kuma har nan gaba wannan shine daru da rigimar da muke cikin kowane dan adam yana cikin wannan rigima da sai ko ya ɗauke ta ba ta da muhimmanci ya rena ta ko ya jahilce ta ko abin da ya kama da wannan in yi wasa su yi makoma ɗaya da shi dan Allah ya tsare mu bayan wannan sai Allah madawacin sarki ya kira 'ya'yan adam ya tsoratar da su daga al'amarin shaidan cewa ku kula da kyau shi ɗan fa ne ga irin abubuwan da yau mahaifinku annabi adam alaihi salatu salam kakar ku sake ku bi ɗan hanyoyin shi kuma sai bayyana me ake nufi da wannan hanyoyin domin shi shi ɗan kullum yana umarni ne da mummuna yana hanawa daga aikin kyawa da ya kana ɗan hali na kuɗi kana da ra'ayi da shawar ka yi taimakon addini a tallafa waɗanda ba sa da shi sai ya kawo hoton wato talauci a idonka sai ya ɗora ma da kayan kuna za ka bada kuma kana da hidima ka zafa akwai abu za a gabanka kana kallo su alhajiwa da da su ake magana yanzu ba da san su ake yi ba a shafa wa kanka lafiya الشيطان يعدكم الفقر wa ya'murukum bin fahsha amma sai biyu ta bayan gida in kulab ɗin kwallo ne ko waɗansu mawaka ko masu cin daga mutane shi kuɗi masu ɗimbin yawa ya bada ba abin da ya dame shi daga cikin hanyoyin shaidan shi ne wato shan giya yin tata bauta wa gumaka zuwa wurin 'yan tsibbo zuwa wurin 'yan bori yin sihiri duba da makamantar satin da ya gabata man sanar Allah ya ce mana bayani akan wannan abin ko amma mutum nawa ne suka tsira idan ana yin maganar 'yan duba da malaman sirbu da masjirta mutum nawa ne cikin 'yan siyasa za su sha mutum nawa ne cikin sarakuna ba sa zuwa su mata dama can ne kafin su sayan kisa ɗan kasuwa ma yanzu ba a basu a baya ba idan mutum so yake a ce shi kaɗai ake magana shi kaɗai ke zuwa da kaya daga china ko dubai a yi musu ca saboda yana tunanin akwai wani wanda yake iya bada wanda ba allah ba allah ya tsare mu na daga cikin hanyoyin shaidan shine kullum yana karfafan mutane yana kwaɗaitar da su akan cewa su rike abin sama iyaye da kakanni suna yi hannu biyu su ba gudu ba ja da baya al'adu miyagu wanda ba na gari ba haka kuma shi wato daga cikin karshen shekar kullum su kawai yake hana dan adamin alheri ya zuwa ga yin shari'a ne manufashi manufarsu shi ne ya samu aboki duk kuma wani shi kan sai abokinsa to babu shakka wato rana ta baki mai ya tashi aiki kuma wannan abutar ta inda za ta dire shi ne a cikin wuta allah ya tsare Yan uwa hanyoyin shaidan na makirce-makirce ba sa kirguwa sai dai malamai suna cewa suna fadawa ne ba baki ɗayansu a cikin nauyi ko jinsin abubuwa guda shida abu na farko ƙoƙarin shekan na ƙarshe shi shine su yake ga yasa yi shirka ka je wurin malaman sabbo ko wurin bokaye ko ka je kabarin wali kana roƙon shi ko kana kai garawa da ya samu wannan to shi shi kenan ya gana da kai idan kuma Allah ya tsare ka daga wannan katsira to shi nan sai hau mataki na biyu da kai sai kokarin zayyana ma ya nuna ya kawata ma bid'a cewa ayyin kaza shine sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyin kaza shine ibada shine kaza domin shi kan ya fito ya ga ya samu sun ya aikata bid'a da a ce mutum yana aikata manya-manyan laifuka na zina shan giya da kuma shata ya fi so ya ga ka koma dan bid'a akan ka koma fasiki ita kuma bid'a ita ce bauta wa Allah madaukakin sarki ba da abin da ya shar'anta ba ta hanyar sababin wannan abun ko ta hanyar jinsin wannan abun ko ta hanyar adadin wannan abun ko ta hanyar sifar wannan abun ko ta hanyar lokaci ko ta hanyar guri sababi misali sai mutum ya ce ni duk lokacin da zo na shiga gidana shi na tahiyyatul bayt ana tahiyyatul masjid ba to shi zai rika yin tahiyyatul bayt Allah ba tana da kyau ba amma idan ya ɗauki ta ka'ida cewa biyu ya shiga gidan shi sai ya rasa raka a biyu to wannan ta zama bid'a jinsi kuma shine mutum ya wuce tsara ba da nau'in da ake yi ba misali a ce gobe sallar layya daga mai kamo kan shi sai mai kamo rago ko sai mai kamo koya. ya kawai a ganka da doki to wani mai sa aini da doki ban yi layya ta ce to wannan abin da kai gida a rai duk da yake a musulunci ana cin doki ba haramun ba ne amma ba a yin layya da doki layya da doki ta zo da gida a cikin addini ko kuma ta hanyar alkaifiya ba ka wani adadi na yawan zikiri cewa ka yi kaza sau dubu kaza ka yi kaza sau ɗari kaza in kai za ka samu tsayi kaza ko kuma za ka samu abu kaza a haddade ma yawan adadin abin da za ka yi wannan shi ma daidai ne abin da suke haddada du shari'a sanannu ne suna fara daga uku bakwai ƙololuwarsu shi ne ɗari sai na sifa a ce in ka tashi kai salla raka'a kaza ko ta karanta fatiha da sura kaza da sura kaza wannan duk salloli ne da ake yawan baiwa mutane masu kwaɗayen abin da za su yi na ibada amma ba su fahimci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuna cikin abin da shi kuma bin koriyo ke nuni zuwa gare shi da sassan nurul albab abu na biyar shine almakar. a ce ibada iri kaza ba za a yi ta ba sai guri kaza misali ziyara ana misali su don wada akwai makamarta kusa da kai ce sai ka je hubbara za ka yi ziyara ko ko misali azumi ya za a kafi sai ka shige islamiyya ku ko kuma wani guest house na kashe nan za ka yi kafi to duk wannan ya zama bid'a abu na karshe shine wato zaman keɓe wani lokaci da za a ce cikin shi za a ibada iri kaza a ce idan sha biyar ga watan sha'aban ya yi za a yi sallah mai raka iri kaza idan sha biyar ga watan kaza yi za a yi kaza wannan duk sunan sa Kar karka damu da cewa sallah ce ko zikiri ne ko kaza ne matukar yana tsaye ga cikin wannan sufofin guda shida to sunan sa kuma Allah baya karɓar shi baya Allah ya kare mu ɗan uwa shekan yana amfani da waɗansu kofofi guda hudu domin wato ya samu dama ta harkar da ɗan adam wannan ƙofofin baki ɗayansu suna da wasu alaƙa ne ta hanyar kuntsayya da jama'a abu na farko dama shi ɗan adam dole ne ya yi alaƙa da mutane bayan rayu shi kadai akwai daga cikin mutane wanda yake hulɗar ka da shi da alaƙar ka da shi kamar matsayin abinci ne dole ne ka yi ta ba ka iya wadatuwa da gare shi wannan su ne malamai dole ya lizanci su to babu shakka ya lizanci magada annabawa kuma zai samu shirya Allah ya shirya da su na biyu su ne mutanen da yake yin alaƙa da su tana matsayin magani ba ko shi wani mutum zai rika zuwa asibiti ko kan neman magani sai lokacin da baya da lafiya to za ka yi alaƙa da su lokaci bayan lokaci wannan ita ce alaƙa ta abin da shafi wurin aiki ko kasuwa ko noma ko abin da ya kama da wannan mai hankali baya tafiyar da rayu shi baki ɗaya ga aikin gwamnati ko kasuwanci ko ga noma kashi na uku su ne wato wanda yake alaƙa da su tamkar ciyoci kamar wasu mutum ya ɗauki ciwo ne ya rika sa mutum shi da ƙarfi da yaji ba ta da amfani sharri ce baki ɗayanta wannan su ne miyagun abokane wanda ake fi zajin sharholiya da su ake saɓon allah da su wanda ba ruwan su da mace shaka haka ta addini kaso na ƙarshe na hudu su ne wato wanda yin alaƙa da su halaka shi ba shi ba alkhairi ko kwayar zarra wannan kuma su ne jira. wajibi ne ga kowane musulmi ya nisanci wato yin alaƙa da aminantaka da ɗan jira. domin za su samu wato المؤثرات dakhiliyya allati la yuhmadu aqibatuha za ta سامي zai tasiranta da waɗansu abubuwan da daga ƙarshe wato zai kuka da hawaye a kan wannan abu yan uwa da ƙarshe tun da wannan shi ne shekan da makirce-makircen shi kuma ba yadda muka iya mun zo duniya muna tare da shi wace hanya ce zan bi domin mu guje ma shekan mu kauce ma wannan sharrance-sharrance nashi mu samu wasu tsira hanyoyin suna da yawa amma muhimmai daga ciki shine na farko neman tsari daga gare shi shi sa Allah ya mana mu'mini na kirki suna neman wasu tsari daga sharrance sharrance na shedan ga kisar imran wasu lushin za ta haifi maryam alaihi salatu wassalam abu na biyu shine yawaita ambatan Allah madaukakin sarki ambato kuma ba na harshe ba kaɗai. mutum ya yawaita tuna Allah madawacin sarki da yin aiki da mutum sun garzai shi yawan rike tasbi na zamani ko na da ba shi ne yawan ambatan Allah ba to da yawa ma wannan ba abin da zai kai mutum zuwa gare shi sai alfahari da jiji da kai sai ya bata aikin shi shi Allah ya dan mas'ud a lokacin da abin da al'ashari ya zo wurinsa a kufa a hadisin da imamu darmi rusa sun hukun nashi ya ga mutane suna yanzu kiri a masallaci wanda yake musu a takaice shi ne cewa ku daina bata makan ku lokaci kuna kirga yawan salati da istighfari da tahalili da kuka yi wannan ku bari ina da tabbas cewa Allah ba zai tuzar ba zai da shi ba shawarar da nake baku ku ku kirga miyagun ayyukan ko kun yara ku gane inda kuka fa daga yawan karga tasbihi da istighfari da salati ba a bana zai kuma dan adam sai wato alfahari da jiji da su shi yasa ko da ba shi tasbihi haram bane kai tsaye amma dai matsalolin sa sun ta alkhairan sa yawa musamman ga wanda ba su fafi ba ko ga wanda ba su rubewa yayin da suke yin kida ko abin da ya kama da wannan haka kuma yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da zai ko da mutum da shirin shekan shi ne lizimci karatun alkur'ani ba karatun waɗansu surori ba a karatun alkur'anin ba yi ɗayan shi yau wucewa azumi wata bakwai zuwa takwas ga azumi yana da kyakkyawan wasan waɗansu za a ga sun yi alkur'ani farko zuwa ƙarshe wani tsoji wani uku wani hudu wani mata goma amma yanzu da za ka cewa mutane hisabi da wucewa azumi zuwa yanzu wane ne shi Qur'ani farko zuwa karshe za ka sha mamaki saboda haka ba yana nufin a cikin wasu sosu da siyasin kowa ama ko kaza saboda neman buɗe na kasuwa ko neman harkar kwangila ko abin da ya fara wannan ba Qur'ani ke karantawa ba kawai Kana neman duniya ne bayan wannan abu na kusa da karshe shine wato lizimtar malamai duk abin da ya mutum na karatu na fatawa na ne to ya wajen malamai ita sun suke ke cewa a lokacin da wani al'amari na tsoro ko na aminci ya zo masu da sun mayar da al'amari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi a hadisansa a yanzu suka mayar da shi zuwa ga malamai masana to da sun kan musu da hukuncin wannan abin sannan kuma ya ɗan bai samu dama a kansu ba saboda haka komawa zuwa ga malamai ɗaya da cikin mai abin za su tsare mutum daga shekar galibin masu samun ra'ayoyi da ba na kirki ba na ɓata za a ga cewa su ne malaman kansu abu na ƙarshe shine jin tsoron allah maɗaukakin sarki domin Allah ya nuna cewa su masu takawa masu jin tsoron shi ko da shi ɗan ya yi masu kilin bibi ya yi masu dabara ya yi masu hanya hanya shigo ba zurfi ya kama su cikin kakanan lokaci wasu suke farga su shiga taitayinsu su gane haɗin da su shiga kuma su koma zuwa ga Allah malaukakin sarki wannan abun takawa ya suke suke kawo shi a musulmi mu ji tsoron Allah mu nisanci hanyoyin shaidan domin mu samu tsira inna Allah amarakum bi amrin wa atihi bi nafsihi wa salla bi malaikatihi wa sallata bikum ayyuhan nas ala ala wa wa sallu sallimu al-bashir al-nadir al-mustafa al-mukhtar sallallahu المصطفى wa ala alihi wa sallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala على nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استقيموا واعتدلوا